Thank you. الله السميع العليم واصحاب الاعلام da yan jaridu har suna interview da su suna zuwa su ji ra'ayinsu har ana zuwa a ɗauki tafsirai za a yada a ɗauki karatuttuka za a yada har filaye ake su gidajen rediyo gidajen talabishin wanda su kuma kuɗi kawai ake so kuɗi ake so kawai sun biya dubu ɗari biyar a ah, to a ba basu tayi sun biya kaza kaza sun biya kaza kaza saboda tsaban neman kuɗi za ka ga su kuma ba sa tunanin irin illan da ƴaƴa da al'umma za su faɗa wa asabul ila min ahli suhuf da yan jaridu da yan magazin wal qanawat da gidajen tv daban-daban wal muntadayat da kuma irin a al irin abin da ake zaururka a ce yau zauren kaza zauren eh, dattijai zauren irin zaururukan nan da ake zauren samari zauren kaza kaza yan girke-girke a tv zauren kaza su ma aka rika samu musu zaururuka musamman fi biladi sunna a gasu a garuruwan ahalus sunna liilka'i muhadarati har ma suna zuwa irin manya-manyan wuraren abin eh, hall hall hall eh, manya-manyan dakunan taro domin su ma yin nasu program din da yin workshop da yin leccoci da yin abin na eh, gas conferences eh, tarurruka daban-daban wa maqalatihim da maqaloli li qaba'ifihim domin yada wannan mummunar aqidar tasu fa hal yantabihu Ka? Eh, fa hal yantabihu alladhina saqatu fi fitnati at-taqrib shin waɗanda suke tunanin wai abu shi'a da suna duk ɗaya ne a haɗu a wai kusanto da fahimta ya kamata a haɗu a kusanto da fahimta irin inda ake ɗan saɓani a bashi shin waɗanda yanzu sun gano irin illan da ita shi an wa mutane fama akbar wa akhtar mas'uliyatihim hmm? ya girman da hatsarin wato wannan nauyin da suka ɗauka wa kansu duk wanda suka goyi bayansu yaɗa wata aƙida to babu shakka yana da nauyin ɗaukan eh, eh, zunubai ya yi laifi sannan kuma yana da commission na mutanen da suka ɓace ta dalilin wannan ne ala ya ƙra'una kutubar rawafit ba sa karanta littattafai ne na 'yan shi'a rafilawa al al'akadiyya a aƙidance wal hadithiyya al-mu'tabara indahum da irin na wannan zamani ala yaqra'una kutuba tarikh mutane ba za su karanta littattafan tarihi bane su ga asalin yanda waɗannan aqidan suka samo asali ala yaqra'una kitaballahi ta'ala ba sa karanta littafin Allah subhanahu wa ta'ala waɗanda suke kokarin wai hada eh, sunna da shi an ci duka abu ɗaya ne wa sunnati rasulillah ba a karanta sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ya ga hatsarin goya wa yan bid'a da baya wajen masu yada aqidan su ala yadrusuna tauhid ba sa karanta tauhidi ne fa in kanu mukhlisina idan mutane idan su din masu tsoron Allah ne masu ikhlasi ne fa sayarji'una an hadhihi albid'ati fawran ya kamata su dawo daga wannan bid'a cikin gaggawa wa in kanat al-ukhra fa ba'su ma fa bi'sa ma taqaddama lahum anfusuhum idan kuma wa in kanat al idan kuma ba za su koma ba to Allah wadaran abinda wato suka gabatar wa kawukansu na goya ma wannan aƙidar gindi fa'an abi amir abdullahi ibn luhayyin an samo hadisi daga amir abdullahi dan luhayyin kala ya ce hajjazna ma'a mu'awiyat ibn abi sufyan mun yi haji tare da mu'awiyatu dan abu sufyan radiyallahu anhu Allah ban yadda da shi lamma qadimna makkata yayin da muka zo makka qama hina salla salata zuhur sai mu'awiya ya miƙe yayin da ya sallan azhar faqala sai yace inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama ya yi lecturing mutane ya yi musu muhadara ya ce lalle fa manzon Allah mai tsira da aminci Allah tabbata a gare shi kala ya ce inna ahalal kitabai ne ma'abuta littafi guda biyun nan fa yahudawa da kiristoci iftaraku fi dinihim sun rarrabu a cikin addinansu ala tintaini wa sab'ina milla wato har zuwa kaso da aƙidu daban-daban har saba'in da biyu wa inna hadhihi al'umma wannan al'umma ta muhammadu musulmai kenan su ma fa sayaftariku na taftariku su ma za su rarraba ala salafin wa sab'ina milla har zuwa ƙungiyoyi aƙidu daban-daban har saba'in da uku ya'ani al'ahwa masu bin son zuciya kowa da naci son zuciya haka za a bullo in ji manzo Allah yace kullu hafin na dukkan su wutan jahannama za su kawai eh illa wahidatun sai dai ƙungiya ɗaya ce kai wahiyar jama'a sune ne al'umman musulmai da suka haɗu haɗa kai akan bin tsantsan tafarkin manzon Allah salsan da sunnansa da littafin Allah sai manzo Allah sallallahu sai mu aya ci gaba da cewa manzo Allah ya ce wa innahu sayakhruju min ummati aqwamun yace akwai waɗansu mutane da za su kullo cikin al'umma ta nan gaba tujara bihim tilkal ahwa wanda waɗannan son zuciyan su ne tafarkin su suke bi kama ya tajaral kalbu bi sahibihi kamar yadda kare yake yawan bin ubangidansa duk inda sun zuciyan yake sunan suke bi yanda ka ga mai gida in ya fita karen shi yana bin shi duk inda ya shiga ya shiga to za ka ga waɗansu mutane za su fito a cikin al'umma ta kafin tashin kyama in ji manzo Allah duk inda sun zuciya yake nan suke bi su nan suke bi la yabqa minhu irqun wala mifsalun illa dakhala wato babu wata jijiya ko wata gaba a jikin waɗannan mutanen face sai son zuciyan ya bi ko'ina ya ya ya jikinsu ya bi ko'ina wallahi ya ce da ya rantse da Allah ya ma'ashar arab ya ku taron larabawa la'illam ta idan ba ku miƙe tun yanzu kuka yi tsaiwan daka ba ku rike ma ja'a bihi nabiyukum ku rike abinda annabinku ya zo muku da shi sallallahu alaihi wasallam to la ghairukum min Allah wato idan ba ku mike kuka rike abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo muku da shi ba la ghairukum minan nas lalle waɗanda ba larabawa ba sauran mutane to su suka fi cancanta fa Allah ya koma bihi kada su ba za su abin nan ku da aka aiko muku annabin jininku ne da harcinku ya zo in ku ba ku bi gaskiya ba fa to wanda ba fa ba laraba kuma ba harcinsu su larabcin nan ba su suka fi cancanta fa su yi fatali da abin da manzon Allah ne ya zo da shi wannan hadisi mai albarka da muawiya ya karanta wa jama'arsa a makka akhrajahu ahmad imamu ahmad ne ya fito da shi hadisi na dubu goma sha shida da ɗari tara da saba'in da tara wa abu dawud shi ma abu dawud ya ruwaito shi hadisi na dubu hudu da ɗari biyar da saba'in da casa'in da bakwai babu sharhi sunna wa ghairuhuma wa qala anhu shaykhul islam ibnu taymiya shaykhul islam ibnu taymiya yace fi hadha fi hadith hadha hadithun mahfuz ku duba iktida'u siratul mustaqim li mukhalafati ashabil jahil mujalladi na ɗaya shafi na ɗari ɗaya da ashirin da biyu wa sahahahu albani albani ya inganta wannan hadisin kar wani ya je ya tsegunta maka a kunne ya ce wannan hadisin ba ba mai kyau bane a albani ya inganta shi ce lalle wannan al'umman wallahi za su kasu kashi goma a saba'in da uku duka wuta za su je sai dai ɗaya kawai ai hattara sahawul albani fi zilalil jannati fi takhriji sunna jalladi na ɗaya shafi na takwas ala ku saurara inna minal wajibi mala ya ce fa ya zamanto wajibi alal ulama'i akan malamai wa talabatul ilmi da ɗaliban ilimi an ya komu su tashi maza maza su zabura bi nashri aqidati salafi salih wajen yada aqidan magabatan mu nagartattu sahabai da tabi'ai da tabi'u tabi'in wa bayani sihhatiha da bayyana in abinda ya inganta da bayyana ingancin sunnan manzon Allah da binta da rayuwa a tafarkin magabata sahabai wa tamayyuzuha an mazhabi ahli bid'a da kuma nuna wa jama'a ita fata bambanta da aƙidun 'yan bidi'a wa kashfu mu'amaratil maddi tafshiri da kuma tona da fallasa irin kutungula da 'yan mishon suke yi amma an rafidi na rafidawa wa aznabuhu da magoya bayansu wa akazibuhum da ƙararrayinsu wa bayanun hirafatihi da bayanin yanda aƙidun suka karkata suka eh, suka bar tafarki madaidaici wa dalalihi da irin wato gurɓacewar wannan aƙida wa usuluhil fasida da kuma ginuwa da suka yi akan harsashi lalatacce gurɓataccen harsashi wallahul musta'an Allah shine abun neman taimako wa alaihi tuklan kuma shine abun dogaro wa inna hadhihi al-ummatul marhuma wannan al'umman wato abun tausayi sune ummatul islam wannan al'umman da Allah ya mata rahama al'umman da Allah madaukakin sarki yayi jin kai a gare ta ai wace al'umma kenan ummatul islam annabi ya ce lan tashtamiya ala dalalatin ba za su taba haduwa gaba ɗayansu akan bata ba wala yazalu fiha bihamdillah alhamdulillah ba za a gushe ba ana samun ta'ifatan waɗansu ɓangare na mutane zahiratan alal haƙƙi wanda suke kan gaskiya da kuma marawa gaskiyan baya duk yanda al'umma ta lalace ba za su taɓa haɗuwa akan ɓata ba hatta ta kuma sa'atu haka za a yi ta fafatawa tsakanin mabiya sun zuciya da mabiya da masu yi don Allah tsakanin yan bidi'a da masu bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan fafatawan kullum a ta ake hatta ta kuma sa'atu har ranar da alkiyama za ta tsaya min ahalil ilmi wal qur'ani daga ma'abuta ilimi da masanan alkur'ani wal huda da shiriya wal bayan da bayani tanfi an dinin lahi tahrifal ghalina duk yadda al'umma suka yi ƙoƙari su zo su ɓata musuluncin nan su ɓata shi to sai an samu masu zuwa suna tace shi suna tankaɗe shi suna rairaya shi suna zubar da abin da aka shigo da shi duk yadda al'umma suka niɗe cikin barna sai an samu masu zuwa su karkaɗe ƙura su goge wajen don a ga gaskiyan yadda take wanti halil mutalin kullum akwai masu kare farmakin mabarnata da suke kawo musuluncin nan wa ta'wilil jahilina kullum zai ka samu masu gaskiya na kirki da suke kokarin bayyana irin gaskiyan tawilance tawilance da masu son zuciya suke bi a ce maka wannan baɗi ne wannan zahiri ne wannan kaza ne wannan kaza ne a ce idan ya ce ayaba yana nufin gwanda ne irin waɗannan shirmen to kullum ran da suke su ma sai an samu masu zuwa suna inkantarin irin wannan ra'ayinsu fakana haƙƙan alaina haƙƙi ne a kanmu wa ala jami'il musulmina da dukkan wani musulmi na kirki a ta'alim ya nemi ilimi wal bayan kuma ya nemi bayanin sanin hakikanin abu kafin ya shiga wan nushi kuma ya rika wa 'yan uwansa nasiha wal irshadi da shiryar da su kamar yadda Allah ya ce wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw sabri wa saddil adiyati an dinil islam da kuma toshe wato kafafen ko kuma toshe ta inda masu kaiwa musulunci farmaki suke suke fitowa duk wani sako ko lungu da aka san makarnata suna shigowa ta wajen su yi wa musulunci barna to ya kamata malamai su tashi su je su toshe wannan kafan ina fata an gane ko wa man hazzara faqad bashara duk wanda ya kwaɓi mutane cewa kada su yi kaza ba kyau to tamkar ya musu albishir ne da shiga aljanna wannan ku duba al cikin littafin nan mai suna littafin da yake ɓata aƙidan wai haɗaka ta aƙidan shi'a da ta sunna eh, linnazariyatil khalti baina dinin islam wa ghairihi sunan littafin kenan ina fata an ɓata tunanin masu cewa haɗa addinin musulunci da sauran addinai wai don a zauna lafiya a ce a haɗu kawai a'a a'a Allah ce kul ya ayyuhal kafiruna ku can la ni ma ta'buduna kuma wala antum abiduna ma abudu wala ana abidum ma batu wala antum abiduna kuje can lakum dinukum waliya din kawai Allah ya raba Allah ya raba waɗannan suna ce qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Wadannan can suna cewa Isa ibnullahi Allah na ce lam yalid su ko suna ce uzairu binullah isa binullah suna faɗan haka Allah ce wala in ataita alladhina utul kitaba bi kulli ayatin ma tabi'u qiblataka wama anta bitabi'in qiblatahum wama ba'dhum suma bitabi'in qiblata ba? ya Muhammad duk yanda kai da ahlul kitab ba za su bi alqiblan ka ba kai ma ba za ka bi nasu ba su ma yahuda da kiristocin ba za su bi juna ba ko haka za ka tar wakalatin yahudu a wakalatin nasara laisatin yahudu yahudu alashe wakalatin yahudu laisatin nasara alashe suna kondemin junansu alhali wahum yatluna Kitab suna karanta littattafan juna sun san lallai annabin Allah ne ya kawo wannan amma suna condemning din wancan ma sun san lallai annabin Isa shi ya kawo wancan suna condemning din to ta ya za a yi duka a zo a haɗu a ce wai a haɗu kawai don a zauna lafiya kawai in abu ya tashi mu je kawai in ya tashi su ma su zo a ah, wannan ina akwai inda Allah ya haɗa mu ai ko ba haka ya haɗa mu a kasuwa ya amince ka yi ciniki tsakaninka da musulmi da wanda ba musulmi ba ya ce in kana makwabtaka da shi ka bashi abinci baka da imani ma in ka kwana a ƙoshi shi ya kwana a cikin yunwa wannan ba alaka bane kada ka tawaye mai mudu in ya zo sayan abu kada ka ciri ba kada ka mai sata kar ka ha'ince shi a haɗu a duk inda zai kawo ci gaban ƙasa wata awanu alal birri wa taqwa duk abin zai kawo eh, eh, ci gaba da menin a haɗu a wannan wajen hmm? amma kawai a ce kuma abun ya gangaro kuma har ita aƙida sai an haɗu a'a ina fata an gane ko wa man arada Allah lahu sa'adatahu duk wanda Allah madaukakin sarki ya nufe shi da tsira da jin daɗi gobe kiyama ja'alahu ya'tabiru bima asaba ghayr sai ya sanya kaka wa'azantu da abin da ya faru da wani kai kada ka yadda ka roƙi Allah ka zamanto abin wa'azi ga mutane gara wani ya zamanto menene abin wa'azi a gare ka Fa fayasluka maslaka man ayyadahu Allah wa nasra domin idan Allah ya nuna maka aya akan wani to Allah din zai biyar da tafarki zai biyar da kai tafarki madaidaici wanda tafarkin wanda Allah yake karfafa su kuma yake taimaka musu wa yajtanibu maslaka man khazalahu mutum da Allah ayi kasa da murya masu sallan nan ayi kasa da murya da Allah wa yajtaniba maslaka man khazalahu Allahu ya nisanci tafarkin wanda Allah maɗaukakin sarki ya menene ya kaskanta shi idan Allah ya kawo maka kissan fir'auna in kai mai mulki ne kaga ka samu abin wa'azi Allah ya kawo maka wani da zaka wa'azantu da shi can ka kiyayi abin da yayi ka bi tafarkin mutanen kirki kar ka bi tafarkin shi saboda shi Allah ya kaskanta shi idan Allah ya kawo maka kissan mutumin kirki kuma kaga dan koyi koyi da shi ka nisanci ayyuka irin na akasin abin da ya aikata to kullum mutum kada ya yadda ya zamanto shine zai zamanto abin wa'azi ga mutane a'a ya zamanto ka ne zai zamanto abin wa'azi ina fata an gane ko wannan shi ne Ya Allah eh, wannan bayanin ku duba majmu'ul fatawa eh, al-ibtalu li nazariyatil khalqi majmu'u fatawa na shekul islam mujalladi na 35 shafi na 388 ya ce allahumma ya allah in ji malamin kenan inna na uzubika muna neman kariyanka min anna a annar ji'a ala'aƙabina mu juya kuma mu juya akan diga-diganmu bayan da muna kan hanya mu zo mu bauɗe aw nuftatana an dinina Allah ka kare mu muna neman kariyanka daga fitinuwa a cikin addinin duk wata fitina da jarabawa gara Allah ya maka ita akan ya taba ya jarrabe ka akan akida da addininka ina fata an gane ko idan mutum ya jarrabe ka da talauci da rashin kuɗi wannan za ka iya zaman lafiya babu matsala ya jarrabe ka da kaza rashin gida rashin mota amma ya jarrabe ka akan akida wannan halaka ne gaba ɗaya Allah ubangi ya rufa mana asiri babu wanda aka ce don bai da abin nan ya je wutan jahannama aibin shi kawai shi talaka aibin shi bai da gida aibin shi bai da mota aibin shi bai da kaza amma wanda aka ce aibin shi bai da aqida to wannan wuta za shi yasa kullum muna roƙon Allah maɗaukakin sarki da ka duba addu'o'i a cikin alkur'an da yawa rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal uh, wahhab rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan sai ka hada da waqina azaban nar haka zaka ga uh, addu'o'in da maka. قال رئيس وأعضاء اللجنة الدائمة shugaba da kuma mambobi na wato council wato taron wato lajinatu da'ima kwamiti dawwamammen kwamiti permanent kwamiti na al-ifta, masu ba da fatawa na saudiya shine sheikh abdulaziz ibn abdullah bin baz Allah ubangi ya gafarta masa jikan shi da rahama wannan shugaban consul na fatawa na Saudiya da ya rasu da kuma Sheikh Abdulrazak Afifi wa Sheikh Abdullahi bin Qa'ud da kuma Sheikh Abdullal Ghudayyan rahimahullah waɗannan ga abinda suka haɗu suka ce gaba ɗaya inna duros akwai waɗansu ƙungiya da ake kiransu duros wal nusairiyya wal ismailiyya duka ƙungiyoyi ne wa man hadha hadwahum da waɗanda suke kama da su minal babiyati da waɗansu 'yan babiya wal baha'iyya duk waɗannan ƙungiyoyin ƙattala abu bi nususiddin dukkansu sun harrafa alƙur'ani sun distortin ma'anan alkur'ani sun jirkita shi sun canja masa ma'ana wa shara'u li anfusihim suka shar'anta wa kansu malam ya azan bihi Allah abinda Allah bai izinin shi ayi shi ba wa salaku maslakal yahudi wan nasara suka bi methodology ta farki irin salon yahuda da nasara da kiristoci wajen jirkita aya da canja mata ma'ana da canja asalin yadda aka faɗe ta ittiba'an lil hawa don tsantsan bin son zuciyansu wa taqlidan da kuma koyi li za'imil fitinati ga shugaban haddasa fitina al'awwal na farko abdullahi binu saba'in alhimyari ra'asul ibtida'i shine kan gaba wajen kirkire-kirkiren bidiyo'i wal idlali da batar da jama'a wal iqa'i bainal jama'atil muslimin da hada tsakanin al'umman musulmi su ta fada wa qad amma sharruhu wa bala'u, babu shakka wannan mutumin abdullahi bin saba sharrinsa da bala'insa ya game ko ina a duniya tana bihi jama'atun kathira kuma musulmi jama'a masu yawa sun jarrabu da shi sun fada tarkonsa fa kafaru ba'da islamihim eh kaga mutum ya kafurce ba yana musulmi amma bai sani ba wa tamakkanat bi sababihi alfurqatu bainal muslimin hakan kuma sai ya sabbaba al'umma musulmi kansu ya rarraba ta ya za a yi musulmi ya ce dan shi'a a zauna tare da su duka aƙida ɗaya ne ba zai yiwu ba fakanati da'awatu ila taqarubi kaga sai ya zamanto kiraye kiraye wai zuwa wai wai hada fahimta baina hadhihi tawa'if tsakanin waɗannan kungiyoyin wa jama'atul muslimina sadiqina da'watan ghairu mufida duk wani kiraye kiraye da ake waina na hada kai tsakanin waɗannan ƙungiyoyin gaba ɗaya a haɗa kai a zauna lafiya a zama abu ɗaya da Allah a daina rarraba a sai dai a zama abu ɗaya a wani abu e in sharan kwata ya zo mu haɗu don duka amfanin kanmu ne in kwashe bolan angonmu ya zo mu haɗu ko ba haka ba mu kwashe ko ba haka ba idan kwalbati ya fashe mu haɗu mu me mu gyara idan hanya ta ishiga ko gada ake so mu haɗu mu yi mu yi me amma ban da haduwa a ƙida ai akwai ta inda za a haɗu. in an haɗu an gama kwashe bola kwaye gabansa kwaye gabansa amma haduwa a ƙida ba zai yi ba saboda annabi ya ce wuta ne mutum dubu saba'in da biyu wutan nan za su kungiyoyi ta za a ce wai a haɗu eh? ɗayan nan da take cikinsu in nan a ce duk a haɗu ta yi naso a cikinsu kenan ba zai yiwu ba a fata an gane wannan ne. idan barayi sun dami mu haɗu da yan banga a haɗu a banga a fita shi ai an haɗu a ba maslaha ba Allah ce duk abin da zai kawo maslaha a haɗu a duk abin da zai kawo gyara da maslaha da tsoron Allah a haɗu a kai amma banda ta'addanci da ko menene ba ta'addancin da ya wuce a afkawa aqidanka duk abin da zai raba ka da Allah da manzonsa kaga ka tabe gobe kiyama ba hatsari da bala'i Eh, irin wannan afka ciki wannan hatsari ne da bala'i ina fata an gane saboda haka ba yadda za a yi abun nan ya haɗu kawai wa kana sa'yu fi tahqiqil liqa'i bainahu wa bainas sadiqin kokari da waɗansu suke yi wai a tabbatar da yadda dai za a samu a rika haɗuwa a zamo ɗaya bainas sadiqina minal muslimina tsakanin mabarnata da kuma masu gaskiya cikin musulmai to sa'ayan wannan duk struggling ne wanda yake fashilan wanda yake cike da feluwa ba zai yiwu ba ne kai duk kokarin da za a yi ba zai yiwu ba abinda qur'ani ya raba ka hada ba zai yiwu ba li'annahum wal yahud wan nasara domin su ma yan bid'a da mabiya irin wannan aqidan da yahuda da kristoci su kam tashabahat qulubuhum su kan suna kamanceceniya fi zaidi wajen zamiya da barin siratul mustaqim wal ilhad da fito na fito da Allah wal kufri da kafurci wal dalali da barna bata wal hiddi da kuma hikidu da hasada da kiyayya alal muslimina da musulmai wal kaidu lahum da yiwa musulmai kafir eh, makirci duk abu ɗaya ne in sun tashi duka wa in tanawwa'at manazi'un duk da cewa sun bambanta waɗannan yan kaza ne waɗannan yan kaza ne amma wajen tagitin musulmai na kwarai din na gaske duk a haɗe suke duk a haɗe suke wa masharibun duk da cewa kowa da mashayarsa kowa da ta inda ya fito kowa da abin da yake bi amma in dai a sa musulmi a target a masa makirci to nan ka ɗaya suke واختلفت مقاصدهم واهواؤهم duk da cewa manufofin kowa daban-daban da son zuciyan kowa daban amma wajen a yi a kan musulmi a tozar tashi ɗaya suke fakanan mithluhun fi zalika kwatankwacinsu kwatankwacin shi'a da ahlul bida'i fi zalika wajen kiyayya da makirci wa musulmi masalul yahudi wa nasara ma'al na yanda mun san Allah ya nuna mana yanda kiristoci ba sa shiri da yahudawa ko kullum amma wajen haduwa a yaƙi musulmi mai suke ɗaya ne ɗaya ne wali amrin ma sa'a jama'atun min shuyukhil azhar al-misriyin ma al irani wali amrin ma saboda wani al'amari sa'a jama'atun min shuyukhil azhar akwai ɗansu mutane daga cikin shekunan azhar almusriyina eh, yan misira da abin da ya faru tsakaninsu da alƙummi al'irani arrafidi fi aqabil harbil alamiyyati thaniya a ƙarshen yakin duniya na biyu wajadu fi taqarubil maz'um wato sun biya wannan yaudaran wai haɗa kai da kusanci وانخدع لذلك قلة من كبار العلماء الصادقين ممن طهرت قلوبهم وتعودي يقين دنيا سي أكزو أكحدو أي محدو su shi wannan kummi shugaban shi'a ba kumme din da waɗansu malamai yan masu tsarkin imani da gaskiya da ikhlasi mimman tahurar qulubuhum wanda su a zuciyarsu akwai ikhlasi walam ta'arikumul hayatu wanda wato wa azdaru majallatan sammauha majallatu taqrib wanda rayuwan ba su san e, da sisa ko kuma yaudara ake ba sai suka kullo da wata mujalla wata magazin sammauha suka nada rada mata suna majallatu taqrib mujalla ne ta kusanto da ra'ayi tsakanin ahlus sunna da shi'a wanda mujallan kullum tana kiraye-kiraye ne na kusanto da ra'ayi za ka ga kullum suna ce su makiyan amerika ne makiyan yahudawa ne makiyan amerika makiyan yahuda a haɗu a yaƙi amerika a haɗu a yawon abin nan ba za a haɗu ba a za ku iya kun fita ma a filin dagan an haɗu da su ɗin sai an fita a filin dagan ma za a yaƙi kafiran ashe sun sai da kuma ba ku sani ba ga kafiran kamar yadda muka ya faru a iraki yadda muka faɗa a wancan lokacin ko ba a haɗuwa wa sur'ana in kashafa amrahum liman khudi'a bihi A take al'amarinsu sai Allah ya tona wa al'amarinsu asiri fa a amru jama'ati taqribi bil fashal sai waɗannan mutanen da suke ƙoƙarin kira wai a haɗa kai a haɗa kai a haɗa kai sai al'amarin aka samu feluwa wala ajaba babu mamaki fal qulubu mutabayina in dai zukata ba su hadu ba ba yanda za a jiki ya hadu wal afkaru mutadariba in dai tunanin ku ba ɗaya bane dole ba za ku iya haduwa ba akan wani al'amari wal aqaidu mutanaqida idan aqida ta bambanta to dole ma za ka samu duk abinda kuka haɗu akai ba zai tafi daidai ba wa haihata haihata kuma ba zai yi ba ba zai yi ba kwata kwata kwata an stami an abu biyu masu karo da juna masu warware juna su haɗu ba zai taɓa yiwa wuta da ruwa su haɗu a waje ɗaya ba au tafi diddan ko kuma abubuwa da suke kishiyoyin juna su haɗu ba ba zai yi ba bayan da za a yi tauhidi ya haɗu da shirka bayan da za a yi sunna a ce ta haɗu da bidi'a kuma sun yi macin sun tafi daidai ba zai yiwu ba ne ba zai yiwu ba ina fata an gane ko mu haɗu kawai a shara can kamar yadda na faɗa in sharan titi ya haɗu a gyara anguwa a gyara menene a haɗu kawai wata menene ya bulla a gyara a haɗu akwai inda za a haɗu amma banda akida ba zai yiwu ba ne banda akida domin bayan da za ka ɗauko dankalin tura da ya riɓe ka ce ka hada su da masu kyau ka gaba su yi affecting ka ga wancan din bai ka masu kyan ba su kamu ba duk za su riɓe su lalace ina fata an gane ku yanzu ko nan Najeriya idan misali musulmi da kiristoci ana zane ta joyi ku daina nuna bambancin addini ana nuna bambanci akwai bambanci mana sai dai abun adalci ne ba a yi wa juna shine ake cewa ai ana nuna bambancin addini akwai bambancin addini yake zuwa coci ran lahadi muke zuwa juma'a eh, masallaci ran juma'a muke suke zuwa kide-kide muke zuwa sallah hamsu salawat akwai bambanci mana su fito su zo idi su a yi babban sallah da karamar sallah da su mana akwai bambanci sai dai a ce adalci ne ba a yi wani don na gan shi musulmi ne na ki masa adalci in kirista ne ko kuma musulmi ya gan shi wani ya ki masa adalci shi kuma addinin musulunci yadda Allah ya tsara haƙƙin mutum ko kirista ne ko wanda bai da addini ka cuta sai Allah ya bi masa haƙƙinsa akwai hadisin da manzo Allah sallallahu ya ce babu yanda za a yi ɗan aljanna ya shiga aljanna alhalin akwai haƙƙin ɗan wuta a wuyansa haka nan ba yanda za a yi ɗan wuta ya shiga wuta wayan akwai hakkin ɗan aljanna a wuyansa sai Allah ya kwace masa sai Allah ya kwace masa to inda Allah ce ya ibadi innan bai ce ya ayyuhal Musulmuna ba ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi ya ku bayina gaba daya ni Allah na haramta wa kaina zalunci waj'altuhu bainakum war na sanya shi a tsakanin ku abun haramtawa ne fala tazalamu kada ku yadda ku zalunci a tsakanin ba wai waɗansu mutane Allah ya keɓe da kiran ba ya ce ya ku na shi kafiri ba bawan Allah ba ne bawan Allah ne wannan bawan Allah ne musulmi wannan bawan Allah ne kirista wannan bawan Allah ne ba yahudiya wannan bawan Allah ne kafiri wanda shi na haka shi ne Allah ubangi ya samu dace ah, wannan magana ta ta farko da ta biyu akwai yahsubunahum kadhalika la yuzakkuna al fatawa lajnati da'ima wannan fatawan wato lajina ta saudiya konsul na fatawansu wasu ila sheikh abdul aziz bin baz an tambayi sheikh abdul aziz bin baz a waɗansu tambayoyi da ake masa na fatawa tambaya ta bakwai as-su'alu sabi tambaya ta bakwai min khilali ma'arifati samahatikum bi tarihin rafida Mai tambaya ce akramakallah kamar yanda bincike da kuka yi game da sanin tarihin fitowar rafilawa su ne yan shi'a ma huwa mawqifukum me matsayinku akramakallah me za ku faɗa game da mabda'ut taqrib irin aqidan nan wai ta kusanto da fahimta baina ahli sunnati wa bainahum tsakanin ahli sunna da yan shi'a jawab sai mala ya bada amsa yace at-taqribu wai hada kai da eh, hada kusanto da fahimta baina ahli sunnati tsakanin su da ahli sunnati ghairu mumkin abu ne wanda ba zai taba yiwa ba har abada li'anna al-aqidata mukhtalifatun domin aqida ta saba sun ce wannan qur'anin ba su yadda da shi ba mu kuma shine muka sani wannan dima suka ce an girkita an rage an ƙara an tawaye an share waɗansu surori kagan ba su da sun ce allan da muhammadu ne manzonsa ba ruwan shi ba ruwansu da shi annabin da abubakar ne khalifansa ba ruwansu da shi su ba shi bane annabi su to mu haɗu akan me babu babu ina fata an gane ko malam ya ci gaba binu baz ya ci gaba ya ce fa aqidatu ahli sunnati aƙidan ahli sunnati wal jama'a shine tauhidu la kadai ta Allah shi kadai wa ikhlasul ibadati lillahi da tsantsanta ibada ga Allah wa annahu la yud'a ma'ahu ahadun ba a haɗa Allah da wani ko da ɗaya ne mutum ɗaya ne la malakun muqarrabun la mala'ika mafi kusanci ga Allah wala nabiyyun mursalun ko wani annabi kaga mala'ika mafi kusanci mala'iku a ina suke sama mala'ika jibril shine can sama babu wani ta sama da shi to ko mala'ika jibril ta ce wai don kaga shine a can sama ta kololuwa tsakanin shine Allah yake kira yafi kusanci to ko shi ka bauta ka ce wai zaka rika tawassuli da shi ya maka iso ya fi kusa da Allah can ka zamanto mushriki kar ka ga annabi sallallahu Muhammad shi Allah ya fi so ne fiye kuma ka ce zaka hada ibadan Allah da ta annabi shi ma ya tafi domin Allah ya condemning wala ya amurakum Allah ce bazan ban umurce ku ba an tattakhizul mala'ikata wan nabiyina arbaban ban umurce ku ku riƙi mala'ikuna da annabana ba arbaban alloli a yi amurkun bil kufri ta ya za in umurce ku da kafurci ba adal iman bayan na ce ku yi imani da ni ne kaɗai wa annan laha subhanahu ta haka Allah shi maɗaukakin sarki huwa ya alamul ghaiba shi kaɗai ne ya san gaibi abin da ke ɓoye ba wanda ya san abin da zai same shi in ya tashi daga nan zuwa gida wallahi bai sani ba bai sani ba wani ya fita sallah asuba yanzu zai je da ya mutu a waje. to ba ka malam Jafar ga takardu ma tsara ba da da zai na wannan juma'a da sunan ya aje bayro ya aje komai bari ya je asuba ya zo kawai ya fara abin na rota ya ya dawo kai ta ba wanda ya sani hatta manzo Allah ma da ce inna ma ana basharun mislu walau kuntu a'lamul ghaiba annabi ya ce ni kaina da na san gaibi abinda ke koyi lastaksartu min alkhairi da na yawaita alkhairi wa ma masaniyar su da wani mugu abu bai shafe ni ba in ka san gaibi za ka fita mota ta kaɗe ba za ka fita ba duk yadda aka ce wane ka zo ka ci a bari sai gobe a bari sai annabi da ba a ji masa ciwo a uhudu ba da ba a karya ma wannan hakorin a uhudu ba ko ba haka ba da in an an kofsa in ya rage minti talatin karya haƙorin ya ce to a bar yakin haka tsagaita sai gobe ya za abu zai faru an jima bai sani ba ina fata an gari wa min aqidati ahli sunnati yana daga cikin aqidan ahli sunna kaga kaga su a mu aqidan mu a bautawa Allah shi kadai ne sarkake ibada a gare shi ba a hada Allah da kowa sawa'un mala'ika ne ko annabi ko sannan mu mun imani Allah ya san gaibi su kuma limaman su sun san gaibi limaman su ba su yadda da mala'iku ba ba su yadda da annaba ba sannan daga cikin aqidan ahlus sunna mahabbatu sahabati jami'an dan daga cikin aqidan ahlu sunna sun sahabai gaba ɗayan su sahaban manzon Allah manyan su da kananan su mazan su da matan su kuskuren da ya faru tsakanin su ba kai bane Allah ko ba turo ka kai hukunci a tsakanin su ba a matsayin su na yan adam kuma wattaraddi anhum aqidan ahlu sunna shine duk inda aka ambaci sahabi ka ce mai me radiyallahu anhu duk inda aka ambace shi su kuma la'anahu Allah za su ci ta za a yi mai radiyallahu anhu wa la'anahu Allah za su haɗu wal imanu bi annahum afdalu khalqillahi ba'da al anbiya ahlus sunna suna masu imani cewa sahaban manzon Allah sune mafifitan al'umma gaba daya bayan annabawa domin Allah ce kuntum khaira ummatin ukhrijat lin suwa a gaba khairu ummatin suwa a gaba sahabai ne na'am to su kuma kafirai ne a wajensu kaga kafiri ta ya za a yi zama mafificin al'umma ba zai zamo ba wa anna afdalahum kuma a aqidan ahlus sunna a cikin sahabai gaba ɗayan su wanda ya mafificin su shine Abubakar Siddiq su kuma kafiri ne a wajen su dagutu ne magunki ne ma a waje ahlus suna bayan abubakar siddiq idan aka ɗauke shi fiyayye cikin al'umman annabi gaba ɗaya shine umar summa uthman summa ali radiyallahu anil jami Allah yarda da su gaba ɗaya warrafidatu khilafu zalik kaga su ɗan shi'a saɓanin haka ne su ba su yadda da abubakar ba ba su yadda da umar ba ba su yadda da uthman ba fala yumkinu aljam'u bainahuma ba zai taɓa yiwa a haɗuwan aƙidan shi'a da ta'alu sunna ba kama annahu la yumkinu al-jam'u bainal yahudi wan nasara duk wani kokarin da yahudu da nasara suka yi za su haɗu kirista da baba yahude su haɗu ba zai yiwu ba sam wal da masu bauta ma gumaka pagans kenan wa ahlus sunna da ahlus sunna za su haɗu ba za su haɗu ba fakadhalika la yumkinu to haka ne in dai har ahlus sunna ba za su haɗu da yahuda da kiristoci da masu bauta gumaka ba pagans wani su zama abu ɗaya aƙidan su ɗaya to har abada haɗuwa tsakanin ahlus suna ma ɗan shi'a ba zai taɓa yiwuwa ba li ikhtilafil aqidati domin saɓanin aqida da ke tsakanin su awdahnaha kuma mun bayyana aqidun kun ji duk yanda aqidun su suke a can baya sai aka tambaye shi tambaya ta takwas wa hal yumkinu ta'amulu akramakallah shin ya dace a yi mu'amala ma'ahum tare da yan shi'a li darbil aduwi wai a haɗa kansu saboda a za a yaƙi maki a ce to yanzu ku zo tunda akwai makiya kafirai za su fuskance mu mu haɗa kai da yan shi'a kai mu yaƙe su akramakallah shin ya dace a yi mu'amala da su wajen yaƙan al'aduwul khariji abokin gaba na waje da zai shigo kashiyoyi yake kamar yan communist wa ghairiha da makamantansu jawab amsa la ara zalika mumkinan sheikh ya ce wannan ba zai taba haduwa ba a yakin iraki wannan a minista nasu na ministan abin nan ba su fita suka gayyato tatar ba suka faɗa shugabansu da mukarrabansa a je sulhu za a yi ba komai ba mu karanta shi kwanan nan ba da aka je aka kashe khali'a aka kashe amirul aka kashe shi da mukarrabansa a iraki ba wannan yakin iraki ba a tarihin da ya wuce lokacin yakin tatar suka haɗa kai da su suka ce su zo kawai suka ce khalifa ya je da allah abin nan kai za a yi sulhu ne menene da makarantarsu rufe mana kofan nan da allah musu ina fata an gane to idan aka ce wai a haɗa kai to in ba ku yi hattara ba sai an je filin dagan sai an je filin dagan su juya kan su haɗa kai da abin nan su juya ku. sai an je filin dagan ina fata an gane ko wannan shi ne sai shag ya ce la'ara zalika mumkin wannan ba zai bal yajibu ala ahli sunnati ya wajaba kan ahli sunna an yattahidu su su haɗa kansu da kansu wa an yakunu ummatan wahidatan su zamanto al'umma guda daya wa jasadan wahidan gangan jiki gangan jiki daya su zamanto jiki daya Allah baya kawo nasara don yawan mutane yana kawo nasara ne don karfin imanin ku da tsoron ku ga Allah kawai da bin ku ga takarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata an gane amma duka don yawa yawa ba aqida don yawa kawai ba ba tsoron Allah dan yawa ba bin tafarkin manzon Allah wannan ba zai ba da nasara ba duk a tarihin musulunci musulmai yan kaɗan ne suke samun nasara akan akan kafirai da menene da ƙarfin imani ba da ƙarfin makami ba saboda ta yace abinda al'umman ahlus sunna ya dace su yi su dunkule su zamanto jiki ganga daya wa an yad'u urrafidata an yaltazimu bima dalla su kira yan shi'an ne su rika musu wa'azi su kira su zuwa ga lizintan abin da littafin Allah ya faɗa da sunnan manzon Allah sallallahu min alhaqqi na gaskiya Fa'idar ta tazamu bi zalika idan suka yadda suka amince saru ikhwanana sun zamanto yan uwan ahlus sunna wa alaina an nata'awana ma'ahum anan ne zamu iya haɗuwa da su mu yi duk wani abu bai ɗaya. amma ma damu musirrina amma matukan suna nan a kafe alamahum alaihi akan wannan aqidan nasu min bughdi sahabati na kyaman sahabai da kiyayya ga sahabai wa sabbi sahabati da zagin sahabai illa na faran kalila sai waɗansu daga cikinsu su kaɗan ne su ba sa la'anta wa sabbi siddiq in dai matukan suna nan akan bakansu na zagin sayidina abubakar wa umar wa amatu ahlul baiti da dukkan ayan ahlul baiti ka aliyin wa fatima wal hasan wal husain in dai suna na akan wannan aqida ba su ba wa kuma matukan suna kan aqidan su na imani da cewa limaman su goma sha biyu din nan ma'asumai ne ba sa sako wa annahum ya'lamuna al-ghaiba kuma limaman su sun san gaibi kullu hada min aftalil batil duk wannan muguwar ɓarna ce wa kullu hada yukhalifu ma alaihi ahlu sunnati wal jamaa to wannan yana sabawa ƙidan ahlu sunnati wal jamaa kaga ba yanda za a yi a hadu kenan ba yanda za a yi hadu mutum ya zo mana ya ce limamin sa ya san gaibi ko kuma Allah mu yana ce mana qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah inna Allah indahu ilmu sa'a ko wala tadri nafsin madha taksibu wa ma tadri nafsin bi ay wa yunazzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fil arham wa indahu mafatihu al-ghaibi la ya'lamuha illa wani yanzu ya ce mana shi nashi ya san gaibi a yadda a zauna tare mu zo mu zauna tebur daya kawai a ce sayyidina abubakar mu ce radiyallahu anhu shi ce la'anahu allah a zauna waje daya wai ana lecture eh a ce aishatu mu ce radiyallahu anha ya ce la'ana Allah a zauna tare ba sai yiwu ba ne sai yiwu ba ina fata an gane ko saboda haka wannan abin da ya faɗa cikin majmu'u fatawa kenan mujalladi na biyar shafi na ɗari da talatin da eh, talatin daidai zuwa shafi na ɗari da talatin da ɗaya ina fata an gane ko yace wa an zamu tsaya a wancan paragraph ɗin ne wa an abi sa'idin al radiyallahu anhu an karbo hadisi daga abi sa'idin al Allah yarda da shi yace anna Rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kama khatiban ya miƙe wata rana ya mana hudu ba kaman haka fakana fi ma qala cikin abinda ya faɗa a wannan hudubar da ya mana yace ala ku saurara la yamna anna rajulan haibatun nasi an ya kula bi haƙƙin iza alimahu kar wani kwarjinin mutane annabi ya ce ku saurara da kyau kar kwarjinin mutane wai fuskan mutane ya hana ɗaya faɗin gaskiya idan ya san gaskiyan ce ƙala fa baka abu sa'id sai abu sa'id ya yi kuka da ya ji wannan nasiha qala qad wallahi ra'ayna ashiya'a fahibna yace wallahi a can baya mun ga abubuwa masu yawa da ya dace mu yi magana kwarjinin mutane hana mu mu yi magana shi ya tunatar da shi Allah ashe lalle sun yi kwaba a baya kenan to manzo Allah ce kada mutum ya kuskura wai fuskan mutane kwarjinin mutane haiban mutane wai wannan wani ne wani ne wai ka ga gaskiya ka faɗa wai saboda yana gabanka manzo Allah sallallahu ce kada ku kuskura ku yi wannan duk wanda ka zo ka tsaya a gaban shi sai ka tuna fa wannan fa Allah ma ya fi shi shikenan sai ga kawai ya ji she maka kawai wannan rawahul imamu ahmad imamu ahmad ne ruwaito hadisin nan na 1151 kaje zaka ganshi wa ibnu majaha ibnu majaha ya ruwaito shi shi ma hadisi na 4007 babul amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkari anan zaka samu wa tirmidhi tirmidhi eh hadisi na 200 eh, ma babu ma jaa ma akhbara nabi sallallahu alaihi ashabahu a cikin babin labarin da manzo Allah ya ta ba sahabansa da zai faru har ranar tashin kiyama kuma hadisin wa sahahahul albani albani ya inganta hadisin fi silsilati sahihati a cikin silsila ingantacciya ina fakar wani ya laɓe ya ce maka hadisin da'ifi ne ce kai ka bari hadisin ma da wa sahahahul albani kuma littattafan suna nan abu na biyu malaice wa kala sallallahu alaihi wa manzo Allah sallallahu ya ce, mabtada qaumun bidiyatan, illa naza Allahu an min sunnati mitla wato mutane ba za su taba kirkiran wata bid'a ba su kawo ta face sai Allah ya zare kwatankwacinta ta sunna sai Allah ya cire wata sunna a waje domin abu in ya cika Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum yau na ta muku addini ko to idan ka kirkiro abu ka tsoma to dole sai ka zubda idan kofi ya cika zai ɗauki wani ruwa in kana so ya ɗauki wani sai dai ka ɗan zubar da wannan ka ɗan ka rage shi sai ka sa wani ko to yace duk mutumin da ya kirkiro wata bid'a ya kawo ta ya aje ta to sai Allah ya ɗauke wata sunna madadin wannan bid'a don ita ta samu inda ta zauna haka in bidi'a biyu aka kirkiro sai Allah ya dauke sunna guda biyu in bidi'a bakwai aka kirkiro aka cusa jama'a sai Allah ya dauke sunna bakwai kwatankwacin yawan bidi'a Allah rufa mana asiri wannan hadisin ku duba rawahul a'immat rawahul imamu ahmad ko hadisi na 1600 hadisi na dubu goma sha shida da da tara 16970 wajawwada isnadahu al-hafiz bin hajar hafiz bin hajar ya inganta isnadin shi ku duba fathul bari za ku same shi wannan da muke karantawa hadisi mujalladi na goma sha uku shafi na biyu da sittin 267 wa qala alaihi salam sallallahu alaihi wasallam Allah ya sake cewa alaikum bi sunnati na hore ku ku yi riko da sunnata wa sunnatil khulafa'ir rashidin da sunnan khalifofi na dinnan shiryayyu su karan kansu shiryayyu ne almahadiyina masu shiryar da wasu ta ku biha manzo Allah ku yace ku rike sunnan khalifofi na guda hudu dinnan Abubakar da Umar da Usman da Ali da Tawadin ku rike ta hannu biyu kankan wa abdu alaiha bin nawajis kai ku rike ta ma da turaman haƙwaran ku kaga in ka rike abu da nan wata tsoka sai da iko Allah ka rike wata tsoka da nan haƙorin ka yi ta ja kaga sai dai ta tsinke ka fidda rabi haƙori su rike rabi to bi ma'ana manzo Allah na ku rike ta da ƙarfin tsiya wa iyyakum muhdathatil umur manzo Allah ce ku kiyaye kirkirarrun abubuwa fa inna kulla bid'atin muhdathatin bid'a duk wani kirkirarren abu da ake yin shi shi ake kira bidi'a wa kullu bid'atin dalala duk wata bid'a kuma bata ce wa kullu dalalatin finna duk wata bata walla wuta za ta kai mutum ku duba wannan footnote na hudu rawahul a'imma imamai hudu suka ruwaito shi banda bukhari da muslim ibnu majaha da abu Dawud wa tirmizi duk su ruwaito shi da ƙarshe a gaban da za mu tsaya a yau shine wa zakara shekul islam ibnu taimiya Shekul islam ɗan taimiya ya ambata cewa anna tahdhir al ummati min al bid'i lallai wa al umma gargadi daga bin bid'a wal qa'ilina biha da masu faɗan lallai-lallai-lallai. da yi wa mutane gargadi da kwaɓansu daga bin bidiyo'i da masu kira zuwa ga bidiyo'in to wajibin wajibi ne bittifajin musulmi bisa ittifakin musulmi duk inda akwai wata bidi'a kuma akwai masu tallata ta to wajibi ne waɗansu su tashi su nuna wannan hajar sayarwar gurɓatacciya ce gurɓatacciya ce ba ta da kyau ba ma gani ana postin a facebook a ce da Allah an shigo da waɗansu kaji daga China da Allah akwai guba an gano madara kaza akwai guba akwai baba fikin ne ko wane ya ne da yara suka sha kwanaki masu haƙori ne ko menene fikin ne ko menene gashi nan wani abin nan fo da aka ce ya kashe yara to yanda in aka ga wani abu contaminated haka an shigo da shi zai cutar da al'umma ake ta tashi a yi ta faɗa a ce ku sanarwa 'yan uwa to haka duk inda wata bidi'a ta bullo to ku rika faɗakar da mutane cewa wannan bidi'a da masu yin ta in su ma a kwaɗi mutane kai kana harka da wani na ga kai hankali dan bidi'a ne wannan shine wannan amana ta isar da sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin annaba duk wanda ya zo cikin alwan ce ani ubudullaha wajtanibu tagut kun ga dagutu ku ne sance shi ku bauta wa Allah ka bi sunan manzo Allah wannan abin da kake bid'a ne ka bashi wannan shine man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi wa in lam yastati fa bi qalbihi wa dhalika adhafu iman amma mun san komai dole hikima ya jagorance shi wani sa'i wajen gyaran sai ka ga wani ya rasa hikima wani ya rasa method na approach inda zai approach mutane ce he kaga garin gyara a dawo sunna he kaga kuma ya kwaba lamari ina fata an gane wata Allah ya rufa mana asiri kyautata karshen mu ya kare mu ya kare mana akida wanda suka zame Allah ubangiji ya dawo da su Allah ubangiji ya rahama mana gaba daya subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ina jin gobe ne zamu sauke da izinin Allah abun da ya rage in insha Allah Allah ubangiji ya samu mu dace mana mu'amala